أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون Shin ba su gani ba ne, mun halitta masu dabbobin ni'ima kuma muka sanya su masu mallakar al'amuran waɗannan dabbobi suna sarrafa su cikin abinda da maslaharsu take ciki.